الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu mu da sauraron ta kafar yada bayanai muna muku barka da zuwa cikin wannan shiri na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake zuwa daga nan asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar gombe yau muna 23 ne ga watan ramadan hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna cikin fadin allah jiya lokaci ya ritsawo ba mu gama ba walillahi al'asma'ul husna fadu'uhu biha karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون tabaraka wata ta'ala ya ce al'asma'ul husna sunaye tsarkakakku walillahi nasa ne sunaye waɗanda suke kyawawa nasa ne in ji Allah kuma ba wani ne zai ƙaga masa sunayen ba an riga an faɗi sunayen nan jiya mun karanta su duk da cewa dai ba mu fassara su ba domin ba mu buƙatar yanzu a ce za mu shiga fassara waɗannan sunaye saboda lokacinmu ba zai ɗauke mu ba kusan su kansu ka isa ka ɗauki wata guda ɗin kana darasi akan waɗannan sunannaki saboda muhimmancinsu da kuma irin ma'anoni da suke ɗauke da su da fa'idarsu ga al'umma ubangiji ya ce waɗannan sunayen tsarkakakku nasa ne fadu'uhu biha don haka a roƙe shi da su ko a bauta masa da su sai ubangiji ta baraka wata Ala ya ce wa zarun Haidu na fi asma'i imamul al-aufi yake faɗi daga ɗan abbas cikin faɗin allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wadarun lazina yulhiduna fi asma'i ku rabu da waɗanda ko kabar waɗanda suka zamanto yulhiduna suna ƙetare iyaka fi asma'ihi wato cikin sunayen allah akwai waɗanda sunayen ba su ishe su ba za ka iya fahimtar cewa galibin mutane idan an ce ga sunayen Allah su ɗauka su yi addu'a da su sai ka ga mutum yana kallon sunan wai irin yadda sunan yake da saukin faɗa a kuma lokaci kankani kake iya haddace shi sai mutum ya ta ganin kamar sa ba za ta biya ba in yi amfani da su wannan kuma gaskiya kurakurai ne da suke faruwa ai shi mai sunan shi ke biyan bukata ko za a cika maka shafi sun fi goma don ka zo ka yi addu'a da su ba za su kai abin da Allah karara ya fito ya ce da shi za ka roƙe ni ba domin shi ai zaɓi ne na ubangiji kuma shi ya zaɓa kuma Allah shi ya siffanta kansa da irin waɗannan sifofin na haka mafi sauƙi gare ka shi ne ka yi amfani da abin da Allah ya ce ka yi amfani da shi wajen roƙonsa kamar yadda yake cewa ka yi amfani da shi a wajen bauta kada ka ƙara masa wani abu ka yi amfani da ibadar a bisa yadda shi Allah Ta tabaraka wata ala yake so amma a mafi rinjayen mutane sai ga cewa sun fi son a yi tafaɗan wasu abubuwa wani za ka ga idan yanzu arziki yake nema kace masa ya ta faɗin yaron zaku farzukuni sai ga kamar ba zai yi masa ba ya danganta da imaninka da ikhlasinka da yadda kake jin girman Allah da abin da kake halartowa a lokacin da kake roƙo domin waɗannan abubuwa malamai sun ce suna da tasiri wajen amsa addu'a a wani hadisin ma manzo Allah ya ce ba za a karbi addu'ar zuciyar da ta fito daga zuciyar da ta zamanto marafkaniya zuciya ba ana zuciya ce lahiya ta zamanto wafantacciya babu girman Allah a ciki babu abin nan babu girmama ubangiji a ciki yana da wahala irin wannan addu'ar ko irin wannan zuciyar don addu'a ta fito ta cikin ta ya zamanto an karba so dole zamanto cewa ka halarto da girman wadda kake roƙo da bukatunka akan abin da kake nema da kuma jin girman Allah tabaraka wa ta'ala da bin sauran wasu sharuɗa da aka shar'anta a lokacin da za ka yi addu'a idan kai wannan za ka samu karbuwa ya fi maka sauƙi ka ɗauki wannan ka yi da wayan sai an cika maka takarda kuma a ce sai ka karanta ta sau dubu goma sha ɗaya a ringa dora maka daidai a kai saboda a ribaci hankalinka dubu goma sha ɗaya da dari daya da goma sha kaka za ka yi ta jin daidai suna ta hawa to sai ka ɗauka cewa hankalinka a nan yake na haka nan ne za a samu amsa ko kaɗan shi kaga ubangiji ya sauƙaƙe maka al'amari ya ce fadu'uhu biha ku roƙe ni kawai da sunayen da na faɗa duba cikin sunayen nan guda casa'in da tara akwai wanda ya fi kama da buƙatarka sai ka tsarkake Allah sai kuma ka roƙi Allah sai ka fawwala al'amari zuwa gare shi sai ka samu amsa to sai Allah ya ce a bar waɗanda duk suka zamanto suna ilhadi a cikin sunana menene ilhadi wasu malamai suka ce al-ilhadu ay al-mulhiduna waɗanda suke ƙetare iyaka ko suke ishtiqaqin sunaye daga wani suna kamar yadda aka ga kafiran makka sun yi wajen wato kago wasu sunaye suka ce kuma su ma daga cikin sunan Allah suka fitar da su misali adda'awul lata suna kiran lata suka ce wai sun kago shi ne fi asma'illah daga cikin sunayen Allah قال ابن جريج ابن جريج yake cewa an mujahid wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i bar waɗannan da suke ƙetare iyaka a cikin sunayen Allah suke kage kage misali yace ishtaqu allata sun kago wato lata min Allahi wato daga Allah wato wai shi wannan allata din da suka da tunda Allah ya yi ce annabi ya zo da cewa walillahi al-asma'ul husna sunan Allah to su ma sai suka kago lata kai ka kira Allah su kuma sun kira lata wai sun kago lata din ne daga cikin Allahu kaga wannan lil hiduna ne fi asma'i sun ketare iyaka daga cikin sunayen Allah sannan kuma shakko suka kago wani sunan na al'uzza, suna kiran lata da uzza su al'uzza kuma daga ina suka samo shi min al'aziz. wai shi tunda Allah al'azizu ne to su suna da uzza tunda annabi yana da Allah to suna da lata tunda kuma shi annabi yana da al'aziz, to su suna da al'uzza? uzza yulhiduna fi asma'ihi suna ƙetare iyaka da wasu kage-kage a cikin sunayen Allah kala katada imamu katada ya ce a'a na fi asma'i ayyu shirikuna, duk abinda zaka kira ya haɗa Allah da wani to yul'iduna ne ba sai waɗannan kaɗai ba kuma kamar wannan abin da ya faɗi shine zai fi dacewa da dukkan wani abu da zaka ka tsago shi na tafarkin addu'a ya zamanto akwai shirka a cikinsa to shi shikenan ka zama yulhidu na fi asma'i ka zama cikin waɗanda suka ƙetare sunayen Allah tabaraka wa ta'ala suka shiga wani abu daban za ka ga wasu abubuwa ana yin amfani da su amma ba su cancanta ba a bangaren wato a yi roƙo da su eh, da camfe-camfe duk waɗannan suna shiga cikin nau'in yulhidu na fi asma'i za a ga wani canfi yake da wani wani ya canfa cewa ba ta shi ce ta zama take rage masa kudi saboda ya aure ta asalinta tana da farar kafa don haka kasuwanci ya tsaya saboda haka yana ganin wannan matar da ita ake canfi shi umci don haka mai wannan ya yi shirka da Allah kuma ya kafirta saboda ya kauce matsarin ubangiji Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum Allah shine wanda ya halitta ku kuma shine mai azurta ku babu wani hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum cikin wata halitta wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa azurta ku babu wanda ya isa saboda ai hasali ma yanzu in kace mai kudi wanda ya tara kudi ya samu kudi in kace ya gano garin su inda kudi suke tare je dai to wanda kuma ya zamanto yana da talauci bai samu kuɗi ba shi kuma ya kasa gano garin da kuɗi yake ne ya kasa samu a to kaga duk abun ba haka yake ba da kuɗi da talauci ba wanda kake iya ganin su yau ba dama wato kaga kaga abin nan kaga talauci kamar yadda na Umar yake cewa da talauci mutum ne tuhu Umar yace da talauci mutum ne wala da na ne garo su na kashe shi sai na umar kenan ya ce da talauci mutum ne ba ana ganin sa laƙatal tuhu wala da na kashe shi kowa sai ya huta da musifarsa sai dai matsalar ba a iya ganin talauci balle a gaggarinsu haka kuma arziki ba a ganinsu. sai dai a ga yana samuwa kenan wannan ya nuna daga hannun Allah yake kuma haka talauci ma ya nuna daga wajen Allah yake don haka kai canfi da matarka mai farar kafa ce ka cuce ta a banza kuma ka yi canji kuma ka zama mushriki ka hada Allah da wani domin Allah ta baraka wata ala ba kyale ka zai ba sai dai in ka tuba don wata mata ba dama ta isa ta hana ka arziki duk duniya ba wanda zai iya hana ka arziki don haka ma annabi ya faɗa walam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka da al'umma za ta haɗu bisa ta amfane ka ba za ta iya amfanan ka ba sai da abin da Allah ya rubuta maka shi kuma arziki an riga an rubuta maka shi tun ranar da kake cikin mahaifiya haka talauci shi ma an rubuta maka shi don haka shi yasa shi abin nan kata da yake cewa duk abin da zaka hada Allah da wani to iduna ne fi asma'i ka ketare sunayen Allah kuma ka yi ilhadi ka zama to dan ta'adda mai ketare dokokin Allah ka shigo masa da wasu abubuwan da ba su kenan ba don haka ah, Ali ibn Abi Talha daga dan Abbas yake cewa al-ilhadu Shi ne a takzi ka karyata Allah kawai ka tsago nasa bayan Allah ya faɗi abinsa ka yi masa karya ka kago abin da kake ganin ka tsago dan adam in ya rasa Allah to dukkan komai nasa lalacewa yake da basirarsa da komai da kurjini da ɗaukaka da Allah ya bashi duk za su zube sai su zamanto ba su dai ba yi da su saboda ya rasa Allah duk girma in ka rasa Allah to shikenan daraja watsewa gatin shi yasa za ka ga dan adam ya dawo ƙarƙashin abin da bai dawo bai kamata ya dawo ƙarƙashinsa ba misali ɗan adam ya sassaka gunki da hannunsa ya masa kunnuwa ya masa surar mutum ya masa komai kuma shi ya sassaka shi da da gatarinsa ya saro itacen a daji ya sassaka shi mai da shi mutum mutumi amma kuma abin takaici kai da ka iya yin wannan sai ka zo ka faɗi gabansa kana roƙonsa kuma kana sujada a gabansa har ma wai kana da ilahul khairi da ilahul sharri waɗannan ɗin yanzu za su zamanto akwai allan alheri akwai kuma allan sharri to kaga dan adam ya lalace saboda ya rasa allah ya rasa ubangiji ya rasa allah da ba shi da hankalin da zai gane wani shi yasa idan mutum ya zamanto cikin bata to kada ka mamakin duk abin da zai aikata sai da umar an ce yana ba da wata labari kafin ya shigo musulunci yana da gumaka a gidansa iri daban-daban yana ma wanda shi da kansa ya yi su akwai wanda ya yi shi da madarar raƙumi madarar raƙumin aka dafa sai aka suranta shi ya zama cikui sai aka lele ya ji kamar fulawa aka fitar masa da sura su kawai in ya tashi sai ya masa sujjada kuma shi ya tatso madarar kuma shi ya dafa kuma shi ya mai da shi kamar fulawa roba aka gina shi a haka ya ce abin ma da yake bashi abin nan shi ne <laughs> wani lokacin ya ce idan yunwa ma da dame shi sai ya dan gutsura <laughs> gutsura ya dan ci sai ya dan sha ruwa kaga shi Allah da ake roƙonsa baya iya maganin yunwa shi ma kansa ciyar da shi ake abinci ne saboda haka bayan ya shigo musulunci yake ta dariyar kansa yake ta mamakin kansa to saboda dan adam in ya rasa Allah to komai ma zai iya yi saboda haka daga zarar baka da Allah baka yarda da Allah ba ba ka da aqidar Allah guda daya to kowanne shirme zaka iya aikatawa kuma kowanne abin da duk ka sani na muni da kaskanci dan adam zai yi shi za ga in mutum ya rasa Allah yanzu in ka zo ka samu wata bishiya kace nan ana samun kuɗi a gurin sai mutane su wuni a gargashin ta wala sai mutum ya wuni yana zaune in rana ta yi kusan faduwa bai samu ba ya ce za ta kawo har yanzu bai yadda bishiya ba ta bada arzikin ba saboda imaninsa ne ga haka to haka dan adam yake idan ya rasa Allah shi yasa zaka ga wato da waɗanda suke jahilan Allah ba sun jahilci al'amarin Allah da waɗanda suke ba 'yan aso duniya kusan su suka fi ruduwa a wajen bokaye da jahilai waɗanda sun manta da Allah da kuma 'yan waɗanda duniya suka sa a gabansu to su suka fi ruduwa wato da boka shi yasa kuma akasari za ga ilimi da na addini yanzu kusan mata sun fi jahiltarsa su ne waɗanda aka bar su a baya waɗanda ba sa karatun ko ba a karantar da su ko ba a gaya musu komai saboda haka shi yasa harkar su tafi karkata daga ne don babu Allah sosai a cikin ransu shi yasa za ka ga ko menene ya faru ko rashin lafiya aka yi a anguwa idan ba a yi sa'a ba sai sun juya rashin lafiyan ya koma canfi duk abin da za a yi sai an yi kokarin an mai da shi zuwa ga canfi saboda haka suke shi yasa za ka ga jahilan mutane yawanci za ka ga mutum ya yarda da sai an masa duba zai yi tafiya shi bai taba yadda Allah zai iya bashi sa'a haka kawai yanzu yadda za ka daura jakar ka kawai ka fito da safe ka tafiya ba abin da ya dame ka shi a'a ba zai yi ba akwai waɗanda can biyu ya sa ko rigunan su ba sa iya wankewa sai an gaya musu ranakun da za su wanke saboda yana ganin in ya wanke kamar ya wanke arzikin sa banda aka bari rigar da ka sayo ta a kasuwa kai ka sa ta kuma ta yi datti amma kana cewa an ka wanke ta za ka wanke arzikin ka to kafin ka sa ta ya aka yi su irin wannan jahilcin yana nan yana bin mutane suna tafiya akan haka cikin wannan rodo saboda sun rasa Allah sun rasa kuma mai gaya musu kuma irin waɗannan sai ka samu ba su sauraron kowa sai camfin da suke shi yasa za ka ga mutum ya fito zai yi tafiya a yin kurege ya fito dabba ce kurege ya fito kan hanya ya hange ka kana zuwa don tsoron ka ya ruga a guje ya shiga daji kai kuma sai ka ruga ka dawo gida me ya faru ka ce kurege ka gani ba sa'a kaga wannan ai da kai da kurege ba a sani ba gare shi kurege akwai dalilin da yasa ya gudu maka saboda shi tsoro yake to amma kaifa wai ba sa'a ne ganin wannan kuregen ko kuma ka ga dan adam dan uwanka wanda Allah ya sa masa wata cuta ko wata nakasa sai ka canfa mutum ya fito zai tafiya da safe sai gamu da gurgu ya fito zai tafi neman abinci shikenan sai ya ce wai ba sa to shi gurgu yanzu sai ya kashe kansa ko ya za a yi ko kuma ka gama kaho ko kaga kuturu duk waɗannan ana canfi da su a cikin wannan al'ummar so shi yasa ba abin ya zama wato zai ka ga wannan camfin ne yasa yanzu kusan al'ummar nan ta mayar da kowane jinsi ya koma ƙarƙashin jinsinsa da al'ada da jahilci da camfi saboda haka yanzu idan gurgu ne sai dai wai ya auri gurguwa ba za ka taɓa ganinsa da mata mai kafa ba yawanci haka ake tafiya wannan camfin shi ya yi tasiri har ya kai ga cewa auratayya ma to hakan ake koma sai ga makaho matarsa dole ta zama makauniya sai ga kuturu shi ma dole kuturu duk wannan camfin ne ya dawo saboda ba za a iya mu'amalar tsakani da tsakani ba to wannan kaga kenan kyamar waɗannan mutanen ya taso daga camfi kuma har yanzu ma da ilimin ya zo za ka ga abun haka yake tafiya kusan za ka ga gurgu kawai ya aure gurguwa ne kuturu ya aure kuturuwa makafo ya aure makauniya kaga wannan ba fa addini ba ne ya shar'anta haka ba addinin da ya shirata wannan kawai canfi ne wanda aka taso da shi aka kulle aka shiga cikin waɗannan al'amarin har kuma suka zamantu haka wanda a babin ya kamata ya kamata a ce makafo kan matarsa tana gani don kada ya fada rami ko ko don ɗansu da za su haifa in ya kashi ta gane musu to amma sai ga ba haka ba ne sannan makanta illa sai ta ba za a iya zama da mutum ba kuturta ma in ta riga ta warke illa ce wanda ba a abin da duk da cewa akwai hadisin da yake nuna mai ruwa kuturta da take da ruwa tana wari ana iya communicating ɗinta ga wani mutum amma dai makanta ba illa ba ce hasali ma manya-manyan malamai a duniya kusan makafai ne gabbin ba zai ma makaho ne ka dubi kuma irin rubuce-rubucen da ya ka dubi yanzu alu shek din nan yadda ya zama daga cikin sahabbai dubi abdullahi ibn maktub matarsa makauniya ce ai kaji ma da aka ce lokacin akai wata mata gidansa saboda eh, baya abin nan ko a kai ta kaba wani dalili da ake bada cewa in shi baya gani to waɗancan ba su ma ba sa gani ne kaga ke nan ba wai duk abin da ya zama makanta ba illa ba ce wacce za a zo hasali ma usaimin na jin a cikin fiqhul ibadat ya ce ma galibi mutumin da ya makance ya fi basira mutumin da ya zama bai da idanu domin duk karfin idanunsa sai su koma kwakwalwarsa da basirarsa kuma yawanci haka ne za a ga yanzu misali makawo sai ya hau a caba ya yi tuhiba dan a caban kwatance ya ce gida kaza da kaza da kaza da kai za ga dan a caba kawai wurga mashin yake wurga mashin yake amma shi makahon da baya gani kuma yana tafiya ana yana kan mashin yana tafiya zai ce masa kai kusan layi to me yake faruwa kenan kayi kusan layin yake makaho ne yake gaya masa haka kayi kusan layin bi hannunka na dama abin da yake gaya masa kenan kuma wallahi in an yi so zai ce masa kayi so tsaya anan ko makaho ne baya gani kaga ya bi mai ganin ma mai kenan inna halatta amal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur so saboda haka waɗannan camfe-camfe ne suka mai da al'umma ta dawo haka kuma duk wannan ya shiga ne cikin yulhiduna ƙetare iyaka da abin da ake shi a Ibn abbas ya ce alilhadu huwa takzib wa asulun ilhadi fi kalamin arab asalinsa a maganar larabawa shine ne al’adulu an ilkasdi karkacewa daga manufa shine kawai ilhadi na fi asma'i waɗannan da suke ƙetare iyaka a cikin sunayena shine ma'ana sun karkace daga barin manufar sunayen ubangiji da haka sun shiga wani abu daban ma'ana ba za a roƙe shi da sunansa ba to an karkata daga waɗannan sunayen sai a ɗauko wasu sunayen aljanu wasu wane ne a yi ta magana da su na ah, walmailu waljauru wal'inhiraf duk waɗannan ana fassara su da kalmar ilhad karkacewa daga manufa zalunci na cin zali yul'idu na shi maƙetare iyaka ne inhiraf karkata daga kan tsarin hanyar Allah wa minhu allahadu fil qabr daga wannan suna aka samu abin da ake kira kabari lahadu saboda ana tona shi ne asali sai ai kwana an gane wannan kwanar lahadun shine barin inda da ake a karkata zuwa wani guri don a samu inda gawa za ta shiga an gane karba ka je kai mana mummunan fasara ka ce kabarin lahadu ma ba daidai ba ne ba wannan muke magana don wani zai iya daukan wannan tunda galibin mutane hankalinsu akasi yake wasu mutane sai ka faɗi magana sai su sai su sai su abin nan saboda ko ba ma ganganci yake wani zaka ga ba ma sharri yake ba a shi kawai haka hankalin sa ya bashi saboda hankalin haka yake akwai masu sunkuyen hankali sun hankalin su kullun a sunkuye ne kasan mutumin da ya sunkuya bai cika ganin gaba ba to haka zuciyar wasu take kullun hankalin su a sunkuye abinda zaka faɗi sai sun masa wata fahimta ta daban haka suke shi za za ka ga sai ka koyar ka koyar ka yi ta ihu aji wani yaro in ya tashi ya buga maka shiriri ta gaba ɗaya sai ga kai inda kai ba sun yake ba saboda sun kuye zuciya ke da ita hankalin haka ya gano masa shi sa sai ka suna ta rufitin kullum <laughs> bayan da za saboda hankalin can yake sun kuye zuciya yake da ita an gare to kaga wannan in ya matsa ya yi karatu sai malamin sai shekara biyar da shi shekara shida shekara bakwai yana ta rufitin an gare ya je koyi wata sana'ar ya fi sauki don karatu ba nasa ne saboda shi karatu sai wanda aka zaba ba wai dole kowa sai yayi karatu ba kawai tun da ba za ka iya karatu ba Allah bai kwakwalwarka za ta cakka ba to ka yi hakuri kawai ka je ka kama ko bare ma ko wani abu mai kama da haka to ya za ka yi kake ta bata makanka lokaci ne akwai yaran da suke shekara bakwai a jami'a wani shekara takwas wani fiye da haka ma sai dai in za a yi wuzurorin ɗinsa kawai a ce kai wannan garan kawai ya koma su. to ka zake nan da kuɗin babansa da jikinsa da wahalarsa duk sun tafi a iska bai cakki komai ba to wannan kaga tun daga farko da kawai wani makeri makeri suka mai da shi haka ya zauna ya yi ta abun nan watakila da ya samu kudi ya huta saboda haka akwai mutane suna na masu sunkuyayyen kai kullum kansu a sunkuye yake to abinda kuma ake son a ba su sai ka tashi ka tsaya an hange shi an gane shi an yi komai to shi kuma kansa a sunkuye saboda haka sai a ta shan wahala malaji li'inhirafihi ila jihati qibla saboda ana karkatar da shi wannan lahadu zuwa ga fiskar alqibla shi yasa ake kiran sa lahadu wato shi wato rami sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa mimman khalaqna ko na'am wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bi ya'dilun wa man khalaqna Allah ya ce yana daga cikin waɗanda muka halitta akwai ummatun al'umma yahduna bil haqqi tana shari'a da gaskiya wa bihi ya'diluna da kuma shi wato ake abin nan wato da kuma gaskiyar wato suke yin adalci to irin wannan ayar mun yi kama mai kama da ita amma ita wacce sai Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun a cikin mutanen annabi Musa akwai al'umma wacce take tana shirya ne da gaskiya kuma da wannan gaskiyar take yin adalci a nan kuma sai Allah ya ce wa mimman khalaqna daga waɗanda muka halitta ummatun yahduna bil haqqi akwai wata al'umma tana shirya da gaskiya wa bihi ya'diluna kuma da shi take adalci wannan yaqulu ta'ala ya ce mimman khalaqna min al umam daga cikin abin da muka halitta na daga al'ummomi wato akwai qa'imatun bil haqq wacce take tsaye wato akan me akan gaskiya qaulan wa amalan fada da aiki duk akan gaskiya take a cikin al'umma akwai waɗanda Allah ya musu wannan ya hore musu in za su yi magana sai su faɗi gaskiya kuma ya hore musu in za su yi aiki sai su yi aiki da gaskiyar da suka faɗa ya haduna bil haƙi ay yaquluna huwa tad'una ilayhi suna faɗan gaskiya kuma suna kira da ayi gaskiyar wa bihi ya'diluna da kuma gaskiyar ne ya amaluna wa yaquduna da ita suke aiki kuma da ita suke hukunci wa qad jaa fil athar yazo a cikin athar anna al murada bi hadhihi al umma al mazkura abinda ake nufi da al'ummar da aka ce a cikin wannan aya da aka ambata wa mimman khalaqna ummatun abinda ake nufi da wannan al'umma fil aya a cikin wannan aya yazo a cikin asar yace hiya hadhihi al ummatul muhammadiyya yana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam so a cikin al'ummar annabi akwai wacce take qa'imatun bil haqq ta tsaya a kan gaskiya wa bil ya ƙudu da gaskiya kuma suke hukunci sannan wa bil ya ya'dilun wato da gaskiya suke yin adalci qala sa'id qala sa'id an qatada da tafi tafsirin al aya sai da ke faɗa a cikin tafsirin wannan aya yace balagna labari ya riske mu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana ya kulu ya kasance yana faɗa idza qara hadhihi al-aya idan ya karanta wannan aya wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun idan ya karanta wannan aya sai ya ce masahabbai hadhihi lakum wannan ayar ta ku ce da ku ake magana kuma kenan wa qad ata alqawmu baina wato baina aydikum mislaha sai ya ce musu Allah ya babu wasu mutane misalin irin wannan aya a wasu mutane da suka gabace ku kafin ku sai kuma ya karanto musu da wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun kaga kenan ayoyin sun zama waccar ta annabi Musa ne da al'ummarsa wannan ko ta annabi ne da al'ummarsa an gane cikin wannan al'umma akwai masu gaskiya cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke masu adalci a cikin wannan al'umma akwai masu hukunci da gaskiya a cikin wannan al'umma akwai masu aiki da gaskiya a cikin wannan al'umma akwai masu faɗan gaskiya a cikin wannan al'umma akwai masu kira zuwa ga ai gaskiya duk akwai su a cikin wannan al'umma kana abu rabi, rabi an ربيع ibn anas fi qawlihi ta'ala وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وانا حديثي دقى جعفر الرازي دقى ربيعة بن أنس يكي تيوى da Allah ya ce wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun a cikin wannan al'umma din akwai waɗanda muka wato cikin abin da muka halitta akwai al'ummar da take da gaskiya take shiriya da gaskiya take aiki da gaskiya qala sai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce inna min ummati qauman alal haqq yace a cikin al'ummata akwai wasu mutane suna nan akan gaskiya duk yadda al'ummar ku ta lalace duk yadda ta kai da lalacewa an gane duk yadda al'ummar ta kai da lalacewa akwai wasu suna nan akan gaskiya in ji annabi inna min ummati qauman alal alhaq lalle a cikin al'ummata akwai wasu mutane akan gaskiya suke suna nan akan gaskiya ba za su gushe ba hatta yanzila isa ibn maryama har sai isa dan maryama ya sauka mata ma na zala duk lokacin ma da zai sauka kafin ya sauka nan a cikin al'ummata akwai masu gaskiya da haka kenan har yanzu duk maganar da ake ko cewa akwai mutane masu gaskiya har yanzu nan ba dama ka ce ba masu gaskiya akwai masu gaskiya tafi sai ainihi ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an mu'awaya ta bunu abin sufyan daga mu'awaya dan abu abin sufyan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahiri na alal haqq la ya yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ta as-sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la al'ummata ba za ta gushe ba wata jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba akwai al'ummomi akwai jama'a jama'a yanki yanki la tazalu ta'ifatun min ummati wata jama'a ba za ta gushe ba daga cikin al'ummata zahirina alal haqq masu taimakon gaskiya ne masu bayyana gaskiya ne masu faɗin gaskiya ne masu aiki da gaskiya ne masu kira ne da a yi gaskiya la ya zurru man khazana duk wanda ya tabar da su ko ya soke su ko ya zage su wannan ba zai cuce su da komai ba saboda yanzu in ka tsaya da gaskiyar ma an dinga sukan ka kenan an dinga zagi an dinga faɗan magana an dinga kage kage an dinga karerai manzon Allah ya ce ci gaba la ya zurru man khazana wanda duk ya zama tababbe ko mai tabar da su ko mai son ya bushe gaskiyarsu ba zai cutar da su da komai ba wala man khalafahum haka nan wanda ya saba musu in sun faɗi abu ya saba ya ce ba haka zai ba shi saboda kawai sun faɗi gaskiya ba zai yi abin da ya suka faɗa din ba ba zai cutar da su ba in ji annabi hatta ta koma sa'a har alkiyama ta tsaya haka za a yi ta yi ba za a gushe ba ana cikin wannan wafi riwayatin a wata ruwaya ce, hatta ya'tiya hatta ya'tiya amrullah har al'amarin Allah ya zo wa hum ala zalik wato ko dai mutuwa ta zo musu an gane ko kuma masu kin gaskiyar za su ci gaba da suka mai gaskiyar yana yi haka za a yi ta yi har lokacin da azaba ko mutuwa za ta zo kowa ma ya mutu an gane wafi riwayatin wahum bi sham a wata ruwaya dan ce waɗannan mutane suna sham amma wannan kalmar suna sham ba ta inganta ba kasan wato wato hatta a cikin hadisai akwai waɗanda suka yi tallan ƙarerai yawa yanzu aka ga wannan rawin da aka bi shi aka bi shi an samu yana da alaƙa da ƙasar sham sau da ka shi sa bari ya raba garinsu so ba za a karba ba to kaga har a cikin wannan abu shi yasa zaka ga yanzu ku zo masallaci daya ayi sallah ayi komai amma ta gidan ba sa ba sai ka ji ana ta sanarwa yan gari kaza suna da meeting so mm. wannan duka wani abun nan ne har sai an zo cikin masallaci an nuna su su ne <laughs> to wani kuma yanzu zai fara tunanin shi ma ko an fara nan da ɗinsu ne an fara a taɓa su ba ruwanmu da wannan amma dai eh, za ka ga mutane suna nuna son kai da fito da kansu ko da fito da kabilarsu ko da fito da yankinsu su yankinsu su ne kaza a yi wannan yankin ya fi ko'ina a duniya wa ya gaya maka sai ka bari yankin da allah ya ce ya fi ko'ina a duniya shi ne za mu yarda ko yankin da annabi ya fara shi sa wannan dalilin ya sa wato cewa wa'un bisham laisa fi sahihaini imam al-bukhari bai ruwaito shi ba imam muslim ma bai ruwaito a ruwayar sai a wata ruwayar aka samu saboda an shigo da dan wani abu daban wannan kuma dama yana iya eh, faruwa to sai Allah ya ce wallazina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي وأملي لهم نعم إن كيدي متين والذين كذبوا الله يتوعد أن سك قرية بآياتنا da سنستدرجهم لسنزاوي مصر استدراجي min haisu la ya'lamuna ta inda ba su sani ba wato za ga mutum yana ta tambele da abubuwan da ba su kenan ba ya ta cutar al'umma ya ta yi munanan abubuwa watakila ma a faɗa masa yaki a fada masa yaki har ma ya nuna cewa ba abin da Allah zai yi masa saboda istidraji da ubangiji ya masa jinkiri ya bashi lafiya kuma yana ci gaba da sabo wa umli lahum Allah ce ina masa jinkiri ne irin waɗannan mutanen inna kaidi matin tanadi na yana da ƙarfi tabaraka wa ta'ala ya faɗi yace wa ma'anahu annahu yaftahu lahum abwabar rizq wato hazali ma za ka ga mutun ya ƙaryata Allah ya karyata ayoyin Allah yana aikin sabo munana yana komai amma kuma abin mamaki annahu yuftahu lahum abwabur rizq sai ka samu irin waɗannan mutanen ana ta bude musu kofofin arziki Tunda yanzu misali ai mutane kawai suna ganin kamar in dai ka fi kuɗi ka shahara akan kuɗi to suna ganin kamar duniya da lahira ka huta saboda mutane sun ta'allaka rabo da dukkan abin da ka sani da cin nasara akan kuɗi ne yanzu dan ka haddace alkurani yawanci ba a cika ma murna ba mm. <laughs> ko ba gaba amma kana cin zakan kansila sai amma mai sai ba ana maka murna yawanci yanzu dan ka haddace alkurani kai ka jiyo mm. amma mutane wasu taru saboda kawai ka haddace alkurani bari amma murna sai yan kaɗan sai ahlul qur'ani su ne za su yi ta maka murna wanda su sun san amfanin abin da ka samu sun san girman su sun san darajar amma ga 'yan duniya waɗanda ba su da aiki sai hauma hauma da farautar duniya da ya za a same ta su ba kama yi komai ba na haka sai ga mutum ranar da ya samu ya zama biloniya to watakila wannan ranar zai rubuta ta a matsayin tarihi yau ya zama biloniya dan aljanna ko kuma a kawai dai gashi nan amma in dai ba ta ƙi loga ba ai ba haddacin ne ana masa tsammanin aljanna in dai ba ta ƙi loga ba bai zama hummilu taurata ba sun malam ya hamiluha in da bai zama haka ba to ana masa kyakkyawan tsammani mahaddacin alkur'ani to abin mamaki shi ne Allah ce sun karyata da ayoyinmu kuma sai muka yi bude musu kofofi annahu yuftahu lahum abuwa rizq sai aka bude musu kofofin arziki wa wujuhul ma'aish kuma muka buɗe musu ƙofofi na rayuwa fi duniya a wannan duniya ta kofofin jin daɗin rayuwa duk sai mu buɗe musu kuma gashi sabon Allah suke sun ta ayoyin Allah sun ƙi yin ibada sun kafirce mu annabi sun yi duk abin da suka yi sannan sai Allah ya buɗe musu kofofin arziki sannan kuma wujuhul ma'aish kofofin jin daɗin rayuwa duk sai aka ba su fi duniya a wannan duniya to daga ga shi talaka yanzu ta ina zai samu kuɗi hanyoyin samun kuɗin sai da kuɗi ake samun su kuma shi bai da kuɗi balle bi hanyoyin samun kuɗin da haka zai ci gaba da zamansa kenan yanzu haka kawai wani za ka ga cewa saboda kuɗin sun samu da abin da suka samu ribar da yake ci a rana ɗaya kuɗi da suke shigo masa a rana ɗaya sai shi kaɗai kai wani ma ba zai iya gane abin da suke shigo masa ba a rana guda sai dai manajojinsa kawai su ta ba bayani saboda ya riga ya haɗu kuɗin sun taru sun taru an gane haka Allah ya masa amma kuma a gefe guda ƙaryata ayoyin ubangiji yake in an faɗa ba zai aiki da su ba in an ce yi ba zai yi ba in an ce imani ba zai yi ba a hakan ɗin kuma sai gaba zai iya taimakon talakan da ba shi da abincin yau ba saboda yanzu wasu kudinsu in tokarawa ake a hau a je sama to yada sun yi nisa billahi lazi da har yanzu kai watakila ma ba za ka iya hango su ba saboda kudin sun tafi sun tafi sun yi yawa to amma duk da haka wannan talakan da yake kasan sai ga shi yake neman cuta wadda fa ya kai a ce kudin da suke da shi ƙauyukansu da suke kewaye da su sun isa su ciyar da su ko kuma sun isa su ba ma kowa jari amma ba zai iya ba to yanzu malam mutumin da za a ce wani yana da biliyan ba ɗaya ba yanzu biliyan ɗaya ma in ka ce za ka tara talakawa ka ba su jari ka raba musu jari nawa ne eh? yanzu ko ko ko ko ko ko ko abin nan miliyan goma kake da su a ce miliyan goma za ka ba da dubu ɗari biyar biyar jari wa mutane za ka ba mutum ashirin ba. a wai misali ne a to in ɗari biyu ne ka ba mutum nawa za a ba ma to wani kuma yana nan ma jarin dubu biyar yake nema to amma sai ka ga yanzu zakar biliyan ɗaya in an ce za a cire ta a raba ta a garin nan mutane nawa za su samu duk wannan abin da ake faɗa na corona yanzu akwai biloniya ina da tsammanin za a samu wanda yake da biliyan ɗaya a garin gwamban nan biliyan ɗaya za a iya samu to zakar biliyan biliyan ɗaya ai miliyan ashirin da biyar ne ko to miliyan ashirin da biyar idan dubu ɗari biyar biyar za ka ba ba talakawa za ka ba wa mutum hamsin ne kuma duk wanda ya bada duk wanda ya bada dubu ɗari biyar zakka ma wasu mutum hamsin a wannan garin gwamnan to dun labarin ya cika yanzu kenan za ka ce ba ka fidda zakka tunda akwai mai biliyan ɗaya to kuma har yanzu ba a gantan ba ana cewa masu shi to masu shi a ce dubu ɗari biyar biyar zai rinka badawa ma kowane mutum ɗaya to za a samu mutum hamsin to kuma kaga kenan in dubu ɗari biyu biyu da hamsin zai rinka bayarwa za a samu mutum ɗari shi ya sa wani malami yake cewa ya yi imani da Allah da masu kudin musulmai suna cire zakka kamar yadda Allah ya ce su cire ta kuma su ba da ita inda ya kamata da talocin musulmai ba haka yake ba ba zai kai wannan matsayin ba wala ba zai kai wannan labarin ba to duk da wannan arziki da Allah ya bude masa ai da Allah duk da wannan ƙaryata Allah din da yake yuftahu lahu abu lahum abwabur rizq an bude musu kofofin arziki wa wuju'ul maaish da wasu fiskoki na rayuwa duk an buɗe musu da haka duk abin da za a yi su ji daɗi Allah ya musu fi duniya a wannan duniya sai Allah ya ce hatta bala ya ce hatta ya gitar robi ma hun fihi har ya zamanto suna yau da abin da suke ciki in ka ce musu batun zakka in ba a fidda zakka ba bala'i yana iya faruwa ana shafi albarkar kuri ya ce to ba su gani ba ya gitar robi saboda sun ƙi zuba da zakar sun ƙi zuba da zakar shekara da shekaru ko ba abin da ya faru da su sanar sadrijuhum Allah istidraji yake musu hatta yaghtaru bima hum fi har sai zuwanto sun yaudaru da abin da suke ciki da haka yanzu wani in ya jima wannan bayanin zai ce haba shekara nawa ban fitar da zakar ba ba abin da ya faru to zai yaudaru da wannan kazzabu bi ayatina sanas tadrijuhum lokaci yana zuwa shi Allah wallahi zai iya barin ka har sai ka je lahira in ya ga dama ga kudin ka kifin da zakkar sai ya baka tsawon rai ma ya baka lafiya in ya ga dama duk ka yi shekara ɗari ga dole ka tsare ta malamai Allah dole ka tsare ta manzan Allah ba saboda za ka ce duk abin da ake faɗa ba haka ba ne Ka yi gashi nan ba ka yi ba kuma ba abin da ya faru da kai waya ta ƙiduna annahum ala shay'in ma ne ce za ma su rinka kudur cewa cewa su fa muhimman mutane ne su na musamman ne su don haka kamar ma ba a musu komai ke zara haka wani yana zuga zai ce ah kamar salin duniya ai kamar salin akhir wani ya zai ce masa ai ai yadda ka tsira a duniya haka lahira ba ba ka da problem ba abin da zai same ka da haka komai kuka ai zababbu ne kuka ai wasu shafaffu ne daga tun daga ga wannan lahirar ma haka ne mm. Mm. wani wani wani wani ya zo wajen wani ma irin masu kamar sata da biro na haka mm. ya kwashi kudi a MNPC na san wannan kisar ba wai abin nan bane mm. yayi abin da duk ya ga dama ya cika ya tumbatsa kawai Allah mutumin da yazo yana ziga shi yana cewa ubansa ne masa addu'a <laughs> to yanzu kai ƴaƴanka nawa da baka musu addu'a ba me zuwa samu ba kai ma suka musu addu'a mana in haka ne wai ubansa ne masa addu'a shi yasa ya zamanto haka saboda haka ya samu yadda za a iya kwashi kudin mutane abin da ya ga dama ubansa ne masa kai ina ƴaƴanka sai ma ya kamata ka musu addu'a sai zama haka ko wato kai ba uban kirki bane tunda ba za a karbi addu'ar ka ba kenan akan su mushkila malam sai ga mutum kawai in yi kudi sai jama'a su taru sai ta tsarkake shi a ce ai waliyi kuma baya zikirin ma wallahi baya ma karatun alkur'ani hasali ma haram yake ci amma mutane sun mai da shi wali, na Allah kuma wali ma karfin da yaji yana da kuɗi sai a tsarkake shi ah, sannan ai dama iyayensu kaza ne ai ta nemo maka wani asali wanda kuma wallahi ba haka bane duk karerai ne kuɗin yake so kawai wa ya taqiduna sai su kudurce annahum ala shay'in cewa su suna kan wani abu kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake fadi falamma nasu ma zukiru bangije sai ah da muka yi musu wa'azi muka musu gargadi suka manta da mu suka yi watsi da mu suka ƙi kula da al'amarinmu ai a madadin Allah ya musu azaba sai ya ƙiye musu azaba ka ji wani abin mamaki sun saba ma Allah sun kafirce ma Allah sun yi abin da duk suka yi maganar da Allah ya ga musu yace duk suka yi watsi da ita nasu suka manta da ita ma zukiru abin da aka yi musu wa'azi da shi wai a madadin ka san ya kamata a ce da dukan su aka yi ko halaka su aka yi ko Allah zai ce a hana alaihim mu kulli shay'in sai ma muka bude musu kofar komai komai suka nema sai mu ba su to kaji wani istidraji kuma yanzu ka saba ma Allah ka yi giya ka yi luwadi ka tara kudin mutane ka yi sata ka cuci duk abin da ka cuta komai ka yi kuma a hakan din sai Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin komai duk abin da suka taba sai ya samu duk abin da suka nema sai a basu hatta iza farihu har sai da suka zo suna alfahari su fa bayin Allah ne da sabon saboda tunda sun samu komai sai suka fara tunani a ah, ayyam da kan babu wani abu sai alfahari mu akwai matar da take cewa saboda kawai ta auri minista wata na cewa a ah, su da talauci sun sun yi bankwa wannan kirikiri ita ma take wannan magana su ƴaƴanta ma ba za su talauci ka ji wauta kwa da ha ha ana da sai an zargo ku tukunna eh hatta iza farihu bima utu har suka zamanto suna alfahari da abin da aka ba su kudin suke alfahari da shi su su ba da sun kai kaza sun kai matsayin kaza su je can su sai gida su je can kasar su sai gida su je can wancan kasar su yi kaza kullum ana yawo farihu bima utu suna alfahari da abin da aka ba su Allah ya ce to a wannan lokacin akhadnahum bagta sai muka kama su ba zato ba tsammani Allah ya ce fa idahum mublisuna sai ga su duk sun ɗebe kauna wallahi duk sun ɗebe kauna yanzu kan ba yadda za a yi su fita kowa yayi yi saranda kudi sun kare daraja ta faɗi duk abin da ka sani ya kare kuma ga su a lahira tsomo tsomo kuma ba za su fita daga azabar Allah ba da kansu suka ɗebe ma kansu abin nan kauna ubangiji ya ce fa kofi a dabirul qaumin ladina zalam muka yayyanke bayan waɗanda suke azzalumai muka kakkashe su suna cikin jin wannan dadin duk muka kashe su aka kwace harkar aka kwace harkar da mutuwar ka dole ka mutu kabar dole tunda ka mutu maganar minista ka tashi ba magana sai dai a kawo wani duk muka yayyanke su in ji Allah ubangiji ya ce muka halakar da su kuma Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana gode ma saboda ya halakar da azzalumai so shi kenan idan an kashe wasu azzalumai ai mutane murna suke to Allah ma yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin saboda ya halaka azzalumai sun cuci al'umma sun zalunce su sun kashe al'umma sun lalata al'umma sun yi musu duk abin da suka musu suka ɗebe dukiya suka yi duk abin da suka ga dama suka yi alfahari a bayan ƙasa suka shiga duniya suka yi tayawace yawace suka yi abin da suka ga dama Allah ya ce sai muka kama su ba gata muka halakar da su Allah ya ce alhamdulillah da na kashe azzalumi yana gode maka kai ma dole ka gode maka ka gode masa idan ya raba ka da jafa'i walhamdulillah rabbil alamin Wani hada qala saboda haka Allah ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri ai wa umli lahum da sannu zan jinkirta musu ai wato utawwilu lahum ma hum fi zan ma tsawaita abin da suke ciki kaga sai a ba su tsawon rai a tsawaita musu lokaci Allah ya inna kai dimati wato tanadina yana da karfin gaske inji Allah qawiyun shadid tanadina mai karfin gaske ubangiji yace awalam yatafakkaru نعم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة نعم إن هو إلا نذير مبين تبارك وتعالى يتي أولم يتفكروا شم بذاسي تناني با بذاسي تناني با ya kamata ka tuna me ya samu suwa ne me aka yi da suwa ne in gwamnati ce to suwa ne fa aka yi ai sun kare sun tafi kuma me ya biyo baya ko yawa in kwamishina ne sai ka fara tunani ya aka yi kwamishinonin da suka wuce a baya kai baka ga wani kwamishina daga cikin kwamishinoni ba ana tura motarsa baka taba gani ba ya kamata ai ka fara tunani ko kai ma yanzu da kake kai kake ta wani kankan ba duk Allah ya ce me yasa ba za tunani ba in gwamna kake ai akwai wani gwamna da yana gidan kurkuku in shugaban kasa kake akwai wani yana nan in minista kake yanzu akwai wanda suke suna nan suna jiran shari'a suna gidan wakafi a wannan ya tafakkaru duk ba za ku yi tunani ba saboda mun baka duniya sai ka dauka ta tabbata ko ma ka rinka cewa wai ba abin da za a yi fari ko ma utu ku ta alfahari da abin da aka baku ku canza abinci ku canza gidaje ku canza motoci ku canza sutura ku canza mata duk ba abin da ba a yi ya'ya ne kawai ba a iya canza su amma ni zai iya tun ma ya abin nan wani yanzu tun matarsa da aka bashi ta ladan noma ya sake ta tun ba ya tafi hmm. ita ta jiyo eh a ƴaƴan kam dole za su bi shi ai eh amma ita dole dai ta je can ana cewa da matarsa ce da amma tun kafin ya zama kaza kenan an gama duk waɗannan an gama su ubangiji ya ce ah, awalam ya tafakkaru yanzu ku ba za ku yi tunani ba da can kafin ku zo suwaye kuma waɗanda suka zamanto suwaye din me ya faru da su ya suka kare duk komai Allah ya kawo mutane to su waɗancan da suka yi wa annabi wannan ta'annuti suka karyata da ayin Allah sai ubangiji ya ce musu za mu muku istidraji kuma da sannu za mu kama ku yi tunani ma bi sahibihim min jinna wannan abokin nasu ba mahaukaci bane don sun nika ma annabi abin nan hauka in huwa illa nadhirun wato shi annabi dai wato mai gargadi ne kuma a bayyane yaqulu ta'ala Allah yana cewa waɗannan mutane masu karyatawa da ayoyi su kula mana cewa ai annabi ba hauka ne da shi ba laisa bi jununun bal huwa rasulullah haqqan manzo Allah ba yi da hauka babu shakka manzo ne na Allah tabaraka wataala na gaske da'a ila haqq yayi kira zuwa ga gaskiya shi manzo ne inji Allah tabaraka wataala nan da mu aje ko saboda lokacinmu ya ya karatu don haka za mu aje anan sai haduwa ta gaba insha Allahu ma dora muna tawassuli da wannan zama da wannan azumi da wannan karatu da waɗannan ayoyi da ayyukanmu na gari muna roƙonka ya Allah ka ɗebe mana wannan corona Allah ka kashe ta a bayan ƙasa Allah a rasar da ita a zama babu ita ka ba mu lafiya waɗanda suka kamu da rashin lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da su amin wanda suka mutu cikin wannan annoba mu'minai muna roƙon Allah ya karbi shahada su amin ya Allah muna tawassuli da wannan zama waɗanda ba su da shi suna rayuwa cikin tsanani ubangiji ya Allah ka ba su amin ya Allah ka sauƙaƙa wa masu tsanani amin ya Allah ka ba su talakawa da ba su da shi Allah ka ba su amin ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida suke ko a asibiti ubangiji muna roƙonka ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su da kudurarka ya Allah ka warkar da su da kudurarka ya Allah muna roƙonka aljanna ubangiji ka karba mana ibadar da muke Allah ka karbi azumin mu da ruku'un mu da sujjadodin mu da dukkan abin da muka roƙa mata masu ciki muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su lafiya wannan jiha din muna mata addu'a ubangiji Allah ya ba ta mafita wannan ciwo da aka same shi cikin wannan jiha Allah ya sa kada a sake samun wani kuma daga cikin mu ubangiji waɗanda suke cikin wannan hali ka warkar da su Allah ka ɗauke wannan annoba waɗanda suke jagoranci a cikin jihar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamu da hannayensu ya musu jagora ya ba su mafita ya saka tausayi a cikin zukatansu ya Allah ka sa tausayi cikin zukatansu ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka yassara mana ka bude mana kofofin albarka wannan kasar ka fitar da ita daga halin da take ciki ya Allah Wadanda suke jagoranci ka yi riko da hannunsu ka ba su dama ka ba su adalci ka sanya tausayi cikin zukatansu ya Allah in tunaninsu ya tafi wani guri ka dawo da tunaninsu kan al'umma ya Allah ka dawo da tunaninsu kan al'umma in tunaninsu ya tafi wani guri muna roƙonka ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu gama lafiya ka ji kan mahaifanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan dukkan waɗanda suka mutu ubangiji kai mana rahama ka karba mana ya Allah آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته